صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barka mu da sake haduwa a yau maricin lahadi 11 ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya dace da 26 kenan 27 ga watan mayu na shekara ta 2018 idan ba a manta ba jiya mun kwana kan aya ta 40 a cikin suratul furqan yau kuma za mu tashi daga aya ta 41 na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن idza ra'auka idan mushrikai suka ganka in yattakhidunaka illa huzwa ba wani abu suke mayar da kai ba sai abin yi wa izgili suna ce a hada ba ba'atha Allahu rasula yanzu irin wannan ne Allah ya aiko mana kaga wannan babbar alama ce ta wauta da jahilci a tattare da su domin kuwa duk wanda ya zauna da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karance nayinsa ya san cewa ya fi kowa ilimi ya fi kowa hankali ya fi kowa basira ya fi kowa kyawun ɗabi'u ya fi kowa faɗin gaskiya ya fi kowa sanin abin da ya dace ya fi kowa aikata abin da ya dace to idan ba a aiku irin muhammadu ba irin wa za a aiku to kaga babbar wauta ce ce wai irin wannan ne Allah ya aiko mana to wa kuke so a aiko wani iri za a aiko ba haka masu wautar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wawaye masu ganin sa makaryaci su ma sun kan su cewa su ne makaryata sannan kuma su ne batattu suna ce in kada la yudilluna an alihatik tsiri kaɗan ya kusa ya batar da mu daga bin iyayen gijinmu da kaɗan ya raba mu da gumaka laula an sabarna alai ba domin dai mun daure mun yi haƙuri mun abin mu ba amma yadda yake suka sunan to da a ce mun biye masa da yanzu mora rabu Allah ce wa sawfa alamu suna shirin sani ina raunar azaba lokacin da za su ga azaba karara ko a nan duniya ko kuma gobe kiyama man azalla sabila za su gano wane ne yake kan tafarki na bata wane ne yake kan tafarki na gaskiya da haka wato su kansu mushrikai ba da gaske suke tsakaninsu da Allah ba a faɗa da suke da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba ka ba su ya za a aiko irinsa domin sun san cewa irinsa ne fi kowa dacewa da aiko shi har aita man ittakhadha ilaha أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه to manzo Allah kaga wanda ya riƙi hawahu son zuciyarsa ilahahu ya zama abin bautarsa afa anta takunu alaihi wakila to kai ne zaka rinjaye shi ka tilasta shi ya bar shi ya dawo ma abin da aka gaskiya an yi lokacin da larabawa idan mutum ya ga farin dutse ya burge shi sai ɗauko shi kakkaɓe ya gyara ya masa abin sai aje ya ce wannan shi ne ubangiji to idan wata rana yana yawo a cikin daji ya ga wani wanda ya fi shi kyau sai ya ɗauko shi sai ya tura wannan sai ya koma azar shi ya ce wannan ko shi ne ake bauta to mutumin da wautarsa ta kai haka kana da wata dabara ne da irinsa A fa’anta ta kuno alaihi wakila kai ne za ka zamo wato mai tilasta shi Kasan ya shi koma ga tafarki na gaskiya tunda son zuciya ce yake bi ba aikin hankali ne da basira yake yi ba na aktarar anna aktharahum yasma'un ko zaton kake yi da yawansu suna ji ji irin wannan na karɓa. akwai ji na ji kamar magana ba ta dame ni ba akwai ji na kwantar da hankali na kuma na gane in yi aiki da abin da na ji aw yaqilun ko zaton kake suna hankalta inhum illa kal an'am Allah ya ce su ba su da bambanci da dabbobi misali suka kamar dabbobi ne kai bal hum adallu sabila sun fi dabbobi bace ba saboda akwai abubuwan da dabbobi ma ba sa yi dabbobi suna tasbihi ga ubangiji dabbobi suna daga kansu tawadu'an zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala akwai nau'in alfasha da fasikancin da mashirkai ke yi wanda dabbobi ma ba su yi Allah ya halici dukkan halittu a kan bin Allah amma akwai kafiran da suka ce su ba za su bi ba da haka Allah ya ce balhum azallu sabila sun fi dabbobi bacewa gara ma dabbobi da su kaga ita dabba bata san abin da ke amfanin ta bata san abin da ke cutar ta ba in ka ko da gudu da mota dabba tana tsallaken titi za ta yi kokari ta tsallaka zuwa wancan gefe saboda ba ta da hankali amma duk da haka akwai abin da ba za ta yi shi ba wanda arni zai yi shi akwai fitra wadda Allah ta'ala halicci halicci da ita dabbobi ma suna ciki akwai abubuwa na laifi wanda dabba ta san laifi ne sai ka ga mage a gidanka a cikin ɗakinka take ko da ba ta da lafiya ta ba karkare gefen gado in ta ji bayan gida sai ta fita can wajen gida ta samu wani rita tona sai sai ta rufe fikira ke lokacin da bukata ta kama ta ko rashin kuya ya kama ta ta ɗauki wani abu ba da izini ba sai ta gudu ta je waje za ta ci amma san da ka kira ta ka bata a gaban ka za ta ci hankali ka ci wannan shine fitira to su fitira su ma ta tabu fiye da ta dabbobi ذاك الله تعالى بل هم اضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل manzon Allah baka ga yadda ubangijinka ya miƙe inuwa ba walau sha la ja'alahu da Allah ya so da ya bar inuwa wuri guda amma lokacin da ke tsakiyar rana sai ka nemi inuwa ka rasa babu ta idan ta gota sai ka ga ta karkata zuwa yau haka za ta yi tafiya rana na tafiya inuwa na karuwa har sai ta yi daidai tsayinka sannan ta ci gaba da tafiya har sai biyu ɗinka Allah ce sun maja'alna shamsa alaihi da mun sanya wato rana ita ce madogara ta samun inuwa da Allah ya so da bai yi ranar ba da Allah ya so da ya bar ranar tsaye wuri guda baka da inuwa ba za ta yi gabas ta yi ba da inuwa ba za ta yi gajarci ta yi tsawo ba da kuma idan kana maganar inuwarka wannan abu ne mai sauki inuwar bishiyoyi inuwar gidaje inuwa wadda ake samu a zaura karkashin ta a huta ita Allah ta alaike mana kaga da yake Allah yayi rana mai kaifi to sai kuma yayi wani dalili na samun inuwa wurin huta, kuma kowanne yana da nashi amfani inda ba don kaifin ranan nan ba da zafinta to da fatar mu za ta rufe ta lalace da wasu sanadarai da muke samu daga hasken rana mu amfana da su a jikinmu mu amfana da su a noma da muke yi da ba same su to inda rana ita kadai ce babu inuwa da rana ta yi mana kunci ta yi mana wahala ka sai Allah tabaraka ta ya bamu inuwa a dalilin rana wadda muke hutawa a karkashin ta thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira Allah ya sanar sai muka muna rike ranar muna rike inuwar rikewa a hankali tsoraka haka inuwa tana karuwa har ta gama kai tsawonta tana raguwa har ta dawo babu sannan sai a shiga dare haka Allah ce huwa ladhi ja'ala lakum al-layla libasa bayan an gama da rana an samu inuwa kuma sai da dare Allah ya kawo kawo dare rana ta gushe gaba daya sai dare ya zama mana libasa sutura sannan ne kake samun nutsuwa sannan ne kake komawa gida ka huta sannan ne kake cin abin da ka kalato da rana sannan ne ake wasu mace-mace na sirri sannan ne masu neman ilimi suke kashe awaddi suna neman ilimi sannan ne masu neman kusanci zuwa ga Allah suke kashe dare suna ibada ayyukan dare na da yau inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila sannan ne mai bukata yake tashi yana roƙon Allah bukata sannan ne wanda aka ci amanarsa yake tashi yana Allah ya isa yana sakin kibau zuwa ga waɗanda suka zalunce shi sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amad ittiba harbin dare baya kuskure duk wanda ya tashi cikin dare Allah ya isa to shi ya gama da wanda yake ba Allah ya isa kansa tanamu ainaka wal mazmum wal mazlum muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanant kana kana sharan bacci kana mai shari hankalinka kwance shi ko wanda ka zalunta yana can bai yi bacci ba yana jefo baka kibau sai a waye gari ka lalace rayuwarka ta lalace zuri'arka ta lalace gidanka ya lalace dukiyarka ta lalace mulkin kai roshe jin daɗin ya koma azaba dalilin mai sihamul layl kibau da ake harba a cikin dare ba haka dare babban lokaci ne na nema ga masu bukata yasa ba haushe ke ta yaro ɗauki hankalin dare ya yi suna duk wanda kaga ya ɗaukaka ya amfani da dare duk abin da ake yi da rana shi kaɗai baya isa in ilmi ga mutum ya zan wani hamshaki a ciki tambashi ya yake bacci lalle akwai dare a cikin aikinsa in wani ɗan siyasa ne kaga ya cimma matsayi tambaye shi dare nawa ya kashe yana mijin dare nawa ya kashe yana tunka yana warware yana kullawa yana shiryawa to duk da masu neman arziki masu neman sana'a suka fita kasuwa da rana amma da dare suke kula da yadda ake kasuwanci in dai successful business people ne ke cin nasara to harkar duniya kowace tana buƙatar ka kwantar da hankali kayi amfani da ni'imar dare shi yasa Allah ta'ala ce huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan sutura ne a gare za ku ta abubuwan ku asirce hankali kwance wannan ba su Allah ya sanya bacci wurin huta da ranar kwakwalwa za ta yi zafi gangar jiki za ta yi aiki gabbai za su wahala amma in aka zo cikin duhun dare aka kwanta sai ka gauce ya bacci yana ta mai shari yana ta mafarki idan ɗan kasuwa ne yana ta mafarkin haja ta iso kaya sun rage farashi daga can shi kuma ya ɗaga farashi a nan ga customers ta huwa ɗai suke yi suna ta saya ana ta ba shi kuɗi idan ɗalibi ne yana ta mafarki an yi jarrabawa ya ci da ɗinsa ya fito har ya koma gida idan saurayi ne yana ta mafarkin budurwar da yake sha'awa ta aiko masa wasiƙa gashi ne yana karantawa yana murmushi idan malami ne yana ce yana mafarki rawahul bukhari wa muslim kowa da bukin zuciyarsa kowa da irin wato ainihin abin da yake mafarki yake nazari waje alin nahara da shura Allah ya sanya ana tun ranar lokaci ne na wasuwa don neman abinci da aka kowa kaga ya fito abinci zai nema wani ya ɗauki fartanya wani ya ɗauki alƙalami wani ya ɗauki hama da zarto wani ya ɗebi ruwa ya zuba omo zai yi wanki wani ya kwaɓa siminti da yashi kowa wani kuma ya ɗauki wayoyi ya ɗauki sufana ya ɗauki ba zai je kowa ka gani da ranar gido zai je nema ne wani kuma ya ɗauki littafi ya sa ƙarƙashin hannu kowa da abin da yake ne su ubangiji da ta saki cikin hikimarsa ya mana dare ya mana rana da dare akwai abubuwan da muke wanda gara da ba su yi ba da rana akwai abubuwan da muke yi wanda gara ba su yi ba ko kowanne su nemar Allah ce da gare wanda zai arsala riyah وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس فأبى أكثر الناس الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي أرسل الرياح بشرا الله من الكسر كيشيني yake sako إسكا الرياح jam'i ne إسكا to me jami'in jami'in iska da hausa eh. shi kake iskoki aljanu ke alaji ka ce iska domin a larabci ba akwai abin da baya da jami'i. akwai abin da haka dai yake tilo komai yawansa amma akwai abin da kuma ana jami'in su iska da hadari idan yakan kama mutane sukan ji alamun bushara ne shine bushrat mubashirat Allah yana aiko hadari don ya sanar da mu ruwa na nan tafi saboda ana kasuwa sai ka ratar tarbi shaguna ana koma gida in ana gona ana shekowa a dawo gida in ana ofis aka ji hadari ya taso sai a tashi a kikkin tsa a rurrufe tagogi inda ake gudun iska ya bugo ma'ana dai mu shirya hikima ce ta ubangiji da a ce yadda nefa suke kawo ta fawo haka ake sako ruwan sama ai zai kai mana bana haka dai kuma shi ne wannan bushra zai zama mai bushara bai ne bai rahmati a gabanin isowar rahmar Allah shine ruwan sama anzalna minas sama'i ma'an tahur kuma daga sama muke saukar muku da ruwa tsarkakakke wanda malamai suka ce wannan aya actually akan cewa duk ruwa gaba daya wanda yake taruwa sanin su tsarkake an min as-sama'i ma'an hura. ruwan saman shi ne ke gangarawa daga korama ne ke gangarawa ya cika rafi ne ke zuwa ga gulabe ne Allah ya tekuna da ka ruwa wanda Allah ya halitta original ruwa duk inda ka same shi tsarkake ne al-ma'u la yunajjisuhu shay ba abin da ke lalata ba, matsalar ruwa guda ya zambe gudu yana tsaye a wannan lokaci yana iya samun matsala shi yasa aka hana ruwan da baya gudu a yi fitsari a ciki ko a yi bayan gida a ciki ko a yi wanka a ciki amma in yana gudu komai kake so kai babu an anzalna mini sama'i ma'an tahura duk wani littafi na fito za ka iska wannan aya ce saboda wannan aya ita ce jigo a babin tsarki da alwala idan ka samu ruwa ka gama da maganar tsarki amma fa ba ko menene ala tilas sai an sa ruwa sannan a wanke shi kamar yadda bai iziya ya ce sharhi ya bibi wuraren da aka karantar da yin tsarki ba sai da alwala kamar macin da take jan rigar ta ƙasa manzo Allah ce ta ƙara sakowa ta sako yace ki ƙara sakowa ta sako yace ki ƙara sakowa ta ce manzo Allah to in na je taɓa da jasa ba yace in kika je ga wata ƙasa wadda ba da jasa sai ta wanke wacce da jasa kaga ba ruwa ne ba kamar mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da yazo sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dauko ta ka kai sallah da takalmin ka amma ka diba in akwai ƙasa ka goge in akwai najasa ka goge ta so takalmi in ya taka da sasa ba dole sai an sa ruwa ba in an goge da ƙasa ƙasa ma tana wanke shi kamar maniyi ga waɗanda ke ganin najasa ne domin mafirin rinjaye magana shi ne maniyi ba najasa ba ne maziyi shi ne najasa amma maniyi ba najasa ba ne don me don Allah ya darajanta mu mun fi ƙarfin a ce da najasa aka halice mu aka ce duk annabawa Allah da zai aka amfani da ita aka halice su kai ma ina jin ba za ka ji wannan maganar ce maka daidai da haka in mun yi gyara ga iziya nan ba za ka ce mai ne laifi haka dai ko ba to kaga mun tafi ba kan ba na zasa bane to amma akwai da sun tafi kan na zasa ne sun kawo nasu sojoji to amma annabi sallallahu alaihi wasallam kankare masa shi yake da hannunsa ba ya bushe yake kankare shi shi akwai ayoyi na kawar da wata da jasa ba sai da kuma sannan idan najasa ta zuba da ƙasa kamar aka yi tsari ga ƙasa sai ƙasar ta bushe rana ta bugi wannan fitsa ya zamo babu samatarsa gaba ɗaya wannan ƙasar ta ba dole sai da ƙasa amma lokacin da yake ɗanye to in fararen ruwa kuma ya isa ba haka ba, to amma dai malamai sun ijimai akan cewa ruwa shine asali ga babin tsarki kamar yadda shine asali. ga kowace ibada ba ibada sai da wankan jaraba wankan haila wankan nifasi ke na mata wankan shiga musulunci wankan juma'a duk da ruwa ake to a lokacin da ruwa ya gagara sannan ne sai a samar da alternative sai babin taimama ya shi walam tajidu fata yamma, sai a gwada maka kai bugu guda da hannayenka nan ma mai zai ya ce bulu kuma ya ce a zo har da zirahi amma an yi bincike an gano mafi inganci bugu guda kuma ga tafin hannu kawai da fuska ya isa haka annabi ya ce ma amma rubu su da umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu wa anzalna min as-sama'i ma'an tahuran nuhyiya bihi baldatan mai mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama don murayar da garin da ya mutu da shi kun ga halin da muke ciki muna roƙon Allah sai kuma na da za a ƙara sati guda ba ruwa to halin da muke ciki ya tsananta to ina ga a ce har azumin nan ya ƙare ba ba Allah ya kiyaye ka gari ya mutu ke saboda baka da sakat baka da huta to ba nan musibar take ba sai an tambayi manoma da ke noma abin da muke ci ya gonakin su suke kaga duk garin da baya da abinci mai sunansa can gari haka Allah ce don murayar da gari matacce kaga duk zafin nan da muke ciki azumi na ba mu wahala inuwa na da daɗi shan fanka da AC na kwantar da hankali to idan Allah ta'ala saukar da ni'imar ruwa sai kaga nefa ba ta ƙarare ka gaba ka buƙata ta gari ya kuma ya yi sanyi ya yi daɗi ya yi ni'ima har gari ya rayu ke Allah ce wani su iya hulun ma halakna an'aman wa anasiya kathira kuma don mu shayar da ruwan ga abubuwan da muka halitta haka ruwa rahmar Allah halittu na ubangiji suna da bukatar ruwa yadda muke bukata Allah ce an'aman wa anasiya kathira dabbobi da mutane masu yawa mu mu sha dabbobin mu su sha baka gane muhimmancin ruwa sai da aka ce maka wata bot ta lalace ko pipes na wata bot sun toshe kamar kwanakin baya da aka ce ruwan gwarayya sun ƙafe saboda shekara arba'in muna shan ruwa daga gwarayya dam kwatsam rana guda aka ce ya ƙafe sai aka koma bakalori amma bakalori ba ta iya ɗaukar sa don haka ni shawara ta ga mutanen birnin sakkwato duk wanda ke da halin gina rijiya gidansa ya gina saboda waccan da ta faru Allah ya kiyaye tana kowa faruwa a kan in ta faru ko matsuwar da za a shiga sai an daɗe ba a warware ta sannan shawara ta ga gwamnati project ɗin da alu ya ɗauko na rijiyoyi su ba gari ruwa a inganta wannan project ɗin an buɗa shi a ba fara aiki to duk abin da yake bukata a kashe kuɗi a gyara shi domin mutane su fara shan ruwan rijiyoyin nan a fara dogara gare su sannan shawara ta gaba wadata masu arziki su yawaita yin boholes wanda kullum kana iya sakin famfo kofar gidanka awa 24 in ana ɗiba ruwa na tsaka matuƙar akwai wutar lantarki da zaka yi famfe ruwa su fito sannan akwai wurare da nake ganin akwai buƙatar agaji da tallafi kwanakin baya na ziyarci yankin a cida zuwa wurnu wannan wurin suna cin musibar rashin ruwa za ka ga yara da manya sun fi arba'in sun yi layi da jarkoki suna zuwa tafiyar kilomita uku kilomita hudu kilomita biyar wajen neman ruwan sha da haka wajibin al'ummar da haƙƙiyara ta yi a kansu ne tun daga local government har zuwa jiha har zuwa tarayya waɗanda ke da faɗa a ji, waɗanda abin yake a hannunsu zo su taimaki waɗannan bayan Allah na sa akwai su waɗanda ban sani ba ina faɗi inda na gani da ido na kuma kwanan nan kafin azumin nan ba da daɗewa ba a je a cece su a musu boholes a yi rijiyoyi waɗanda za su inganta rayuwarsu sannan na project dai ga duk wanda yake so samun lada na yi bincike ba su kuɗi masu yawa ake kashe a rijiya uku haka in kana da hali ka je ka yi rijiya guda a duk wani ƙauyen da ka zaɓa a wannan yanki in kana da hali ka yi biyu in kana da hali ka yi uku wannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka da ake samu yadda Allah da su samar da ruwan sha domin a ceci bayan Allah ba mutane kawai ba har da dabbobi ashe ba manufar Allah da saukar da ruwan sama kawai mu ƴan adam mu sha ba sai ce an'aman wa anasiya kace wa nusqihu mimma khalaqna an'aman wa anasiya ya halittun Allah zaka duk da fado ya rasa ruwan sha an san samu matsala ba wai sai dabbar da kai kake hawa kai bukata ko kake daurewa kai kiwo don ta baka shawa ko don ka sayar ka ci riba ko don ka yanka ka ci nama ba sai ita ba duk halittun ubangiji suna bukatar zaka Allah kaɗai ke iya wadatar da bayinsa da ruwa duka amma kuma Allah ya mana wani tanadi mai muhimmanci shine ruwan da ke karkashin mu ko ina muke a duniya duk inda kake duniya ka tona ka gaba ka cimma ruwa ba ka ƙara tafiya ƙasa za ka cimma ruwa fa inna tahta al-ardi ma'an wa tahta al-ma'i naran haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin ƙasa akwai teku akwai ruwa karkashin ruwa akwai wuta to su masu tonin fetur sai sun wuce ruwan sun wuce wutar sannan su kai ga fetur to haka dai a takaice akwai bukatar mu agaji kanmu da taimaki kanmu ta fuskar ruwan shi sannan ubangiji yana taimakon mu kowane lokaci da ruwan sama saboda ruwan nan su ne ke inganta gulabe su da ke kwantawa rijiyoyi suna sha suna muna ɗiba sannan su ne ke ni'imtar da gari sannan da su ne ƙasa take fidda ciyawa bishiyoyi su rayu sannan abinci ya girma mu samu mu ci mu samu rayuwa Allah ce wala kasarrafnahu bainahum mun jujjuya ruwa a tsakaninsu. su bi ko kuma mun sarrafa wannan alqur'ani mu kawo wannan aya mai nuna girman Allah mu kawo wannan mai nuna kudurar Allah mu kawo wannan mai nuna gwaninta Allah mu kawo wannan mai nuna jin ɗayan Allah mu kawo wannan mai nuna cancanta da saka bauta amma dai fa aba aksarun nasu illa da yawan mutane sun ki su dai sai sun kafirce wato wani duk yadda ka jawo shi ka ɗora hannunsa ga shi a ba cha da sai ce ma bai ga ko alif shi bai ga komi ba duk wanda ka so ka gwada ma wani gaskiya baya ganin ta saura a gaskiya kamar hasken nan ne da kuke gani yanzu in ba inda ba da rana bane ko ba a kunna fitila ba muna ganin junan mu me yasa muke ganin junan mu haske ko to haka shari'a take wurin ubangiji haske ne Allah na yada ma wanda ya gada ba sai da shi mai yudlilillahu wala hadiya wanda Allah bai yada masa hasken nan duk juyin duniya da kai wala ba zai shirya yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana ci yana ci babban sa Abu Talib ya musulunta Allah ce sai kwantar da hankali, ka hankalinka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin ai hakuri sai wanda Allah ya rama ya shirye mu haka wasu wanda annabi bai zato bai tsammani bai dan maha sai ga suna fararwa suna shiga musulunci wasu wanda annabi yana so yana sha'awa in su mut'im ibnu adu mut'im abokin annabi mutsin duk halin da aka shiga rukunci a annabi sallallahu alaihi wasallam aika masa yana taimakon sa har lokacin da ya dawo daga qa'id aka hana shi shigowa makka mutsin ya jawo makaminsa da shi da ƴaƴansa yana da zaratan matasa yace shege ya fasa a ce Muhammadu bai shigowa makka suka ce shi dakata ka bi shi ne ko kana ba shi kariya cewa a ba da su ne ba kariya kawai da kawai su ce to wannan kan manzo Allah yayi burin mutum ya musulunci mutum yana yana jahannama yanzu saboda ya mutu kafiri sai dai Allah ya ce ta so da ya yayansa kamar Jubair ibn Mut'im sahabin manzon Allah wasu lalatattu ne ga halittarsu Allah ya halicce su ga ɗabi'ar su miyagu wasu Allah ya halicce su ga ɗabi'ar su fajirai ne wasu Allah ya halicce su ga ɗabi'ar su kafirai ne mu canza wannan sai da kudura ta ubangiji amma wannan ba zai sa gwiwar mai wa'azi ta yi sanyi mai wa'azi zai iya kokarin sai cika ya ta yi wanda Allah su su shirye su shirye a hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'alim da abi talib la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairu lakum min humurin na'am ko bin yawan dukiya da a tara maka ita gara mutum mutum guda ya musulunta a hannunka mutum guda ya gane gaskiyar shari'a dalilin kai dawo bautar Allah riba ce ba da haka mai wa'azi ba zai kasa ba ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا Allah ya ce da mun so na kowace tunga sai mu aika mata mai gargadi amma kamar yadda aka yi baya ke domin a baya aka yi annabi ɗaya biyu uku hudu zamani guda kun ga misali annabi ibrahim da annabi lot duk lokacin su sannan annabi ibrahim yana da rai aka ba ɗansa ismail annabta aka ba ɗansa isaka annabta sannan ba Isa ka aka ba yaqubu annabta annabi yaqubu da ransa aka ba ƴaƴansa yusuf da danginsa aka ba su annabta da zance mafi rinjaye annabi musa da annabi haruna ƴan uwa ne kuma annabawa ne lokaci guda ai lokacin da in ka tsalla ka kai tafiyar mil hamsin sai ka cimma wani annabi Allah ce da musu sai mu ci gaba da yin haka amma yanzu shi'ar ubangiji ta ce ta akan a fito da annabi guda wanda zai samu magada a kowane zamani da kowane lokaci ko ina ne malamai wanda za su rika karantar da abin da yake cewa da haka falatu da kafirai mazala karka ka ba kafirai suna son ka bar wa'azi karka bari ci gaba wajahidhum bi yi jihadi da shi ka yaƙe su da ƙur'anin nan yaƙi na hujja saboda haka yaƙi na takobi su suka kawo hari aka bi su da halinsu amma yaƙin da aka sa annabi yi gadan shine karantar da mutane hujja sanar da su tauhidi cewa ba wanda ya cancanta abin shi sai Allah ba wanda ya kamata zan ubangiji sai Allah ba wanda za a kira ya biya bukata sai Allah Da haka duk guba da aikin banza ne to amma da suka kasa hakuri suka kawo hari sai Allah ta'ala ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim qadir amma ku izini tunda an yaƙi ku ji Qur'an amma yaƙi da takobi ba manufa ne ga addini wasila shi yasa ba wani tsari da yake darajar ta ɗan adam in ana yaki shi ga tsarin musulunci ga su dai kafirai ne da makamin suka suna neman annabi su kashe shi sun kashe wasu daga cikin sabon annabi maimako a kashe sai aka samu sa'a su aka kamo su a matsayin fursunoni ga su daddaure annabi ya gan su zaure ga ƙasa ya cire mayafinsa ya fida musu ya ce aka kuka bar wa'annan bayan Allah akan ƙasa sai ga wasu suna zubar da hawaye suka ce wannan bai kamata a ce mun yi shi wannan kamata ya ce mun yi shi wajahidhum bi ka yaƙe su da qur'ani ka su da hujja shi yasa hujja ita ce ta takobin gaskiya mai gaskiya bai ɗaukar makami in ka ga mutum yana ɗaukar makami yana so ya karkashe mutane ba ya da gaskiya ne in ka ga mutum yana barazana ya tara ƙarci yana so ya bugi mutane ba ya da gaskiya mai gaskiya shi shekarar da gaskiyarsa وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا iyakacin ka karanta kuma Allah rasuli illa albalagul mubin manzo kawai karantawa aka ce an ba yaki suke kago shi don haka idan makiya suka kago yaƙi, aka kai lokacin da dole a kare kai sai a kare ga mujaddidi usman dan fudu abin da yake sarakuna bin su yana karanta musu sakon Allah ina cewa ku bada dama a yi addini ku bari mata su sa hijabi ku bari malamai su sa rawani ku bada izini a yi wa'azi a karantar da mutane ku ɗauke zalunci da kuke yi na dankar haraji ga talakawa akan jama'a amma da suka bi shi har gudu shi ya gudu ya je gudu suka bi shi har can to shi kenan sai mai da martani a hankali sai Allah ta'ala ya cika alƙawarinsa wa namunnu ala alladhina wa nuridu an namunnu ala alladhina sutifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi sai Allah ta'ala ya bayan iko sai gashi ya kafa daula wadda sai da ta shekara ɗari, cip cip cip tana zartar da dokoki tana aiwatar da shari'a musulunci Allah ta'ala ce wajahiduhum bihi ka yaƙe su da Qur'ani jihadan kabir jihadi babba zaka babu jihadin da yake karantarwa ina mai son jihadi yi karatu ka karantar da mutane ina mai son jihadi dauki nauyin karatu ka sa na kwarai na sunna a watsa ga tashoshi kowa ya jiya ina mai son jihadi dauki littafai na musulunci na kwarai ka buga ka isar da su ga mutane ina mai son jihadi Dauko kasar kasar cd cd kai buɗe group na whatsapp ka ɗauko karatuttuka duk wannan jihadi a whatsapp ba mutane saboda ka Allah ya sauke hanyoyin jihadi yanzu takobinka a tafin hannunka da wayar ka sai kai ta jihadi amma a nan ai hattara kar a je gyaran gira a manta mai ido ka je neman lada a ja maka ka zunubi kullum ana turo mana abubuwa masu ban mamaki wanda ke nuna jahilci ya yi yawa a cikin al'umma ɗazu-ɗazu da kafin na shigo na ga wani kyat ga sunan fa kullum yawo ake yi na falaloli wannan ɗazu da kafin na shigo karatu ya sai da su tun bai nesa ba kun ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta wannan addu'a ko da sau ɗaya ne a rayuwarsa Allah zai ba shi ladar aikin hajji 360 da ladar yanta bai 360 da ladar sadaka da dirami 360 da ladar saukin alquran 360 da ladar yayewa bayi 360 bakin ciki da kuncin rayuwa manzon Allah yana faɗar haka sai Jibiri da zo ya faɗa masa ubangiji ya rantse da ikonsa da mulkinsa duk wanda ya faɗi wannan addu'ar a cikin al'ummar ka ko da sau ɗaya ne Allah ya ya lamunce masa abubuwa guda bakwai zai raba shi da talauci zai kiya shi daga tambayar munkar da nakiri zai kiya shi daga matsewar kabari zai haramta masa shiga wuta zai kiya shi daga mutuwa kwatsam zai ba shi damar keta siradi zai tsare shi daga fushin shugaba azzalimi mara adalci to sanan fa sai aka kawo addu'a wadda ba ga Allah take ba daga manzo Allah take sannan ƙarshe za ka ce don Allah kamar yadda wani ya turo maka kai ma ka daure kai share a groups ko a timeline ɗinka don ƴan uwanka su basu ba to kaga yanzu wanda ya watsa wannan yana zafi ya samu lada ya yi manzo Allah ƙarya wace addu'a ce za ka karanta guda a baka ladar hajji ɗari uku da sittin a hajji ɗari uku da sittin addu'a nawa ake yi ai nawa nawa ake yi labbaik Allahumma nawa ake yi dawafi nawa ake yi jifa tare da kabbara nawa ake yi haba jama'a sai ya kamata wajen neman lada wajen jihadi ya addini a rinka tuntuɓar malamai na sunna nan da an turo maka irin wanda kaga wanda ya turo min wannan ɗazu ya turo min ne don in tantance don yana yin haka kuma irin su da yawa suna yin haka su turo sai in ce a wannan ba gaskiya bane kada ka watsa shi wani ma in ya turo zai ce malam ya wannan in ce eh wannan gaskiya ne a ci gaba wani fa ma sai an fesa ƙarya yanzu akwai wani labari na nan da ake yaɗa da su na ya fi shekara biyu dakta mansur sakkwato ya ce daga manzo daga abubakar siddiqu ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kaza suka ce kaza suka ce kaza kuma ƙarya ake ma abubakar siddiqu ƙarya ake manzo Allah ƙarya ake ma dakta mansur sakkwato ko yana nan ana wata ya shirya ƙare shi yana ganin ma ƙaryar ba za ta yadu ba in ya saura ka sai ya yi amfani da suna na yada ƙarya kuma wallahi magana na ta shekara biyu amma ko yaushe sai an turo min saƙon nan malam wannan gaskiya ne daga wurinka wani ma a wani group kawai nake gani wani ya tura Allah ya sa ina cikin group din sai in sai ce a'a wannan fa ba gaskiya ba bane an dade ana watsa shi to a ji tsoron Allah wurin irin wannan jihadi kada a je gyaran gira a ɓaci idan wallazi marasa bihar وهو الذي مرج البحران هذا عذب أيوة. فرات هل رب يوم عذب كثرة فكرمت آية وهو الذي مرج البحرين هذا أيوة. عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين Allah shi ne wanda ya haɗa tekuna guda biyu Haɗa azbun furatun wannan mai daɗi ne kamar ruwan rijiya wa haza bin al'ujaj wannan mai zarfi ne mai gishiri ne kamar ruwan teku ga su suna wuri guda amma waje alabainin wa barzaka Allah ya sanya wani shamaki wanda ɗan adam baya ganin su shamaki ne na iko Allah ga su tare suke tafiya amma duk yadda wannan ruwa ya tashi bai fada wannan duk yadda wannan ya tashi bai fada wa hijran mahjura Allah ya sanya shamaki wanda ke kange wannan daga shiga wannan wanda daga shiga wannan kuma a lokacin da jirgin ruwa zai rasa su zai wuce lafiya ne ba tare da ya jona a lokacin da mai iyo yake iyo a cikin su zai fita daga nan ya shiga nan ya ji canjin yanayi ga su kuma a wuri guda alhalin ruwa iri ɗayan kasa su abokin za su gani ruwan farau misali in kaɗe shi da ruwan famfo abokin ci guda za su rabu haɗewa ba su to Allah shi ke da ikon yi wani al'imamu sha'arawi da ya fassara wannan aya abin da ya ce shi ne Allah baraka wa ta'ala ya ƙaddara ruwan teku na zartsi gare su maɗan adam baya iya shan su ni na sani don na yi tafiya a cikin teku ba har maliya saboda sa ba sai daga kwanan miliyan amma ruwan in aka ɗebo aka ce mu yi alwala da ka bunƙa da ka ba ka iya tsaya kufura da sauri za ka so saboda yadda ka san gishiri haka yake kai ruwan gishiri ma ya fi shi sauki sannan kana wanke fuskar ka za ka ji fuskar ka tana tsagewa ɗan adam bai iya shi shi yasa wasu suka zo suka ce ma dar sallallahu alaihi wasallam إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به أطشنا أفنتوضأ بماء البحر هو الطهور ماؤه الخل ميتته suka ce manzo Allah muna hawan ce. kuma ƴan ruwan da muke guzuri da su kalilan ne in muka ce da su za mu yi alwala to fa za mu ji kishirwa to ya halarta mu yi alwala da ruwan teku kaga da a ce ruwan teku na shawuwa sai su yi alola da su ta shan nitin da haka yanzu ba maganar shan nitin teku ake don ba su shawuwa imamu sha'arawa ya cito sai Allah ta'ala ya sanya wata ka'ida ruwan gulabe da tsoronmu suke kwarara suna zuwa tekuna ruwan tekuna ba su zuwa gulabe da haka gulaben da ka gani namu kamar gulbin rima kamar gulbin niger kamar gulbin binwa wannan duk wa'annan ƙoramu ne wa'anda ruwansu lafiya lau yake iyaka a yi dam a tace su a rinƙasa alab don laka ta yi ƙasa ruwa ta ta ya zo gidajen mutane ana sha ana wanka da wanke-wanke inda Allah ya kaddar ruwan teku na shigowa cikin ruwanmu da sun gurɓata sun garwaya su da ba za mu samu ruwan sha shi a haka ya fassara wannan aya amma da yawan malamai su ambaci wani teku har ana kawo hotonsa ba kuna ganin bidiyon sa. ganin gashi kamar bulu nan gashi fari a suna tafiya mu lokaci guda cikin hikimar Allah wannan bai haɗe da wannan ba wannan bai haɗe da wannan Allahu a'lam wallazi khalaqa min al-ma وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا Allah shi ya halicci mutum faja'alahu nasaban wa sihra sai Allah ya sanya shi namiji da mace min alma yawa daga ruwa Allah shi ya halicci basharan dan adam min ma da ruwa wani ruwa ne aka halicce ka da gare shi ka san ruwa ne amma mai kauri wanda a cikin jikin mahaifinta yake da min bayni sulbi wat tara kuma ruwan kashi biyu ne akwai na namiji akwai na mace kuma sanadaran da ke cikin na namiji daban daban mace digo guda ne yake yake fitowa yayi kokarin shiga mahaifar mace amma yana da kwaya sama da miliyan hudu wannan kwayar guda kadai Allah ke bada izinin ta shiga mahaifa sai da ita shiga mahaifa za ta shi wani kwai wanda ita uwar ita kuma ta sako wanda zai daidai da shi sannan da wannan kwan da wannan digon na mahaifi da wannan abin na mahaifiya kowanne su yana dauke da khasa'is misali abubuwan duk da zaka gada ga babanka da wanda zaka gado ga kakanka da wanda zaka gado ga kakan kakanka ta ida zaka yi kama da babanka ta idanu ne ko ta dogon hanci ko damammen hanci ko ƙananan kunnuwa ko wasu 'yan ta moji? ko tsawo ko baki ko tuttuki kake duk cikin wannan ƙwayar su sanda gefen kwakwalwa babanka kila dolo ne za ka gaji dolanci ila mai basira ne za ka gaji basira ila mai wayo ne za ka gaji wayo ta fuskar halaye da ɗabi'u ila karimi ne mai sakin hannu Za ka gaji wannan ila marowaci ne ƙwanƙiro ne duk waɗannan abubuwa suna da cikin ɗigon. sai Allah ta'ala haɗa su da wancan na mace ita kuma duk khasa'is din kakanninta da za ka gado suna ciki waye iya wannan bin Allah sai ce min ma. so liquid ake nufi a abin da yake ruwa ne ruwa ruwa sai ce faji ala wannan saban wasu sai halicce shi namiji da mace annasab in aka haife ka za a ce maka wani dan wani ko wani dan wani jikan wani waye wannan abu sai a ce wani ne dan wani dan gidan wani to idan mace ce ita kuma wasihiran ne don daukar ta za a yi da gidan a kai ta gidan wani can za ka kanke saka ta zuri'a shi yasa laraba ke cewa na banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'i ƴaƴanmu su ne ƴaƴan ƴaƴanmu maza za ka da ɗanka namiji da ɗiyansa da jikokinsa duk ɗiyanka ne dan gidanka suke zuri a kai, amma yar ka mace ƴaƴan da za ta haifa ba naka bane sai ka ko suna ba za ka su? wani gida ba ya musu ko kana da haƙƙi in ka aure da ɗiyar ka mace in ta haifa ka aika ka ce do Allah ni dai labbu ne ka so a sa ba ana yi ina za a sa mashi suna san gidan nasa uba sannan ba zai gade ka ba in ka bar dukiyar da taka da sakwatar ta kai Legas baka da magadi dan ɗaya ka bai sai dai tun tana da rai ta gane amma in ta mutu bai gado haka ba ɗanka bane to don haka kana da dangantaka da shi amma sihirar ce iyakka ta jama wannan dangantaka ta auratayya ce da wannan malamai suka ce duk wata dangantaka ta duniya ce ko ta zan ta zumunta ta jini an haife ku tare an haife ku gida guda kakan ku ɗaya ko kakan kakan ku ɗaya duk zuri a ku kuce za ka yan gida guda ko kuma ta aurace kana ba haushi amma ka tsallaka ka je borno ka ɗauko ka nuna ka aure ta to duk ƴaƴan nan da za ta haifa sun yi zubunta da kanuna ma hausawa ne ko kana ba hillasi ka je kwara ka auri bayan raba to duk ƴaƴan da za ta haifa hillani ne amma suna da zumunta da yarbawa ko kana balarabe ka je ka auro ba indiya ko haka Ka haka duk dangantaka ta duniya ko dai ta haifuwa ko ta surutu shi zai nuna maka yadda Allah tabaraka ta'ala ya tsara yadda duniya za ta cika da haka kowa ya san daga ta kasa da wani ka san babanka ka san ƴan uwanka ka san babbanninka sannan ka san innarka ka san kawunninka ka san innoninka dangantaka kowa da tasa wani kusa wani nesa amma duka wannan ba su tabbata sai an yi aure to auren kuma ana iya na kusa ana iya na nesa amma shari'a ta ta karfafa na nesa auren cikin gida ba a son yana haifar da ƴaƴa tamoji yana haifar da ƴaƴa masu daƙilallun basira wasu family haka su da alu da abu da aulu kowa wannan ya auri ɗiyar wannan sai wannan ya auri ɗiyar wannan shi kuma ɗan wannan sai ya dawo auri jikai wannan jikai wannan ta je gidan wannan sai wannan ya dawo gidan wannan su ba su fita gidaje to irin su an fi komai yawan curuta a cikin su saboda me saboda waɗannan ɗigaggan na haihuwa da na yi muku magana kowanne yadda yake ɗauke da hasa'is na halitta yana ɗauki da wasu cirutoci na gado to in aka haɗu da wani nesa sai haɗu da maganin wata ƙwayar cuta amma zo duk cikin gidan ne curutocin duk guda ne sai su yi ta haɓaka su yi ta yawo a cikin gida guda baka ana ƙarfafa cewa ku fita waje ku yi aure kusan mai lokacin da nan ƙasar hausa dan kasar sakkwato misali da ka fita Sokoto kai yo aure to abin kyama ne ana mai ta ka tai kuhuru kuhuru ce yo aure ko da kuna cikin gafarkate amma duniya ta waye sai ka tafi Uganda ka kai ka tafi Kenya ka aure ka je Sudan ka aure nan cikin Najeriya ka je Maiduguri ka je Kaduna ka je Bauchi ka je Kebbi inda kake so ka je to kenan ubangiji ya sanya auratayya a tsakaninmu a matsayin zumunta da dangantaka wadda take karfafa a san juna a so juna a mutunta juna kuma wannan yana daga cikin dalilan da suka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam mai aure da yawa Allah ya ba shi izini aure da yawa saboda me saboda ya samu surukuta da kabilu daban-daban mace goma sha ɗaya aure kaga akalla dangi goma sha ɗaya ke ganin sa surukuta duk inda ake ganin ka soki kana da kima ko baka da ita kana da kima kuma kana da daraja wa kana rabbuka qadira ubangijin ka ya kasance mai cikakken iko ne ga duk abin da yake son yi ba abin da yake gagararsa wa ya budu min dunillah wa من min الله ma la ينفعهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم mushrikai suna bauta ma koma bayan Allah wannan kalmar ta min dunillah akwai lokacin da na wani research a kanta na research din ina jin ya lalace a wata computer ta amma ina fatan ɗaliban ilimi su sake irinsa ku diba ayoyin da suka yi magana min dunillah ba karamin bayyana hikiman tauhidi suke da yawa in ana maganar shirka a su karanta jalalai su ce kufar quraish mushriki quraish in ana maganar kufaru makka in ana maganar gumaka sai a ce lata da uzza da hubar duk abin da yake min dunin lahi in ka bi shi to gunki ne a gare don haka Allah bai ce karka bilata bi Muhammadu ba a'a bai ce karka bi uzza ka bi jibrilu ba a'a wa ya'buduna min dunillah duk wanda ba Allah ba in ka bi shi ne kai kuma shirka kai kuma wane ne ma la yanfa'uhum ne wala yadur baya yi amfani su baya cutar su to mu dai wallahi annabi Muhammadu mun kabi ku ce baya amfani mu ai shi ya faɗa ce bai yi amfanin ka amfanin da zai maka shine ka bi shi yadda Allah ya ce Ne ma nan ka bi shi ka bi Allah ka bauta ma Allah kai karanta da kai amma da ka bauta mishi wallahi ka bace bai amfanin ka shi yasa yake cewa ya bani abdi manaf ku anfusakum minan nar fa wallahi la ughni ankum min Allah shay'a ya bani hashim ya bani abdul muttalib haka yake kira su gida gida ai ce ya fatimatu bint muhammad salimi min mali ma shi ma shi'ti fa wallahi la ughni anki min Allah shay'a komi ban iya wadata miki wurin Allah imanin ki dai ka fidda ke. abinda ka amfanin ka wurin Allah game da annabi shine son da kake ma annabi girmamawa da kake ma Allah biyayyar da kake ma Allah ba bautar da kake ma Allah da ka bauta ma Allah da ka dauki sifofin Allah ka ba annabi shikenan ka fita daga layin annabi kuma annabi ya amfani ka to shine Allah ya ce wa yabuduna min dunillah suna bauta makoma bayan Allah ma la ya zuru ma la ya zuru, ma la ya yanfa'u ma la ya zuru, wanda baya cutar su baya amfani su wa kana al-kafiru ala rabbih zahira kafiri ya kasance wato mai zahiran ala rabbi mai fito na fito shine zahiran mai yin mubaraza da Allah Allah ya ce ishi ya ce a Allah ya ce gabas ya ce yamma Allah ya ce tauhidi shi ya ce shirka Allah ya ce sunna shi ya ce bid'a wannan jayayyar da ke da Allah ba inda za ta kai shi ina ga ana kuma ta kwana da makarantar bisa sawaba Allah ya ba mu ikon aiki da shi idan mun kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya mana afuwa Allah ya mana gafara Allah ya samu zama lafiya mu cika da imani rabbana taqabbal minna innaka samiu du'a tambaya guda ke hannu na yanzu ya ce assalamu alaikum mala idan shi ɗaya ya yaudari mutum ya aikata riya shin ya fita musulunci ko kuda yana matsayin mai laifi kuma bai da lada da aikin da yi to riya kashi kashi ce akwai riya wadda in ta haɗu da aiki za ta gurɓata za ta lalata shi gaba ɗaya kamar riya a cikin sallah akwai riya wadda za ta yanke wani yanki na lada gwargwadon abin da an yi kamar mutumin da ya ɗauki kuɗinsa saboda Allah yana rabu yana cikin rabu sai ya hangi surukinsa sai ya ɗan ƙara gyaran murya don surukin ya gani kaga yanzu yanzu don suruki zai bayar to duk abin da ya kafin haka don Allah ya shi da idan mutum riya ta same shi riya aikin shaidanci kuma nau'i ce da shirka amma abin da ake so ya yaƙi zuciyarsa ya yaƙi shaidan ya rinka a'udhu billahi min shaitani rajim ya ci gaba da aikin da yake saboda malamai sun ce al'amalu min ajlin nasiriya wa tarkul amali min ajlin nasiriya yi dun mutane su gani riya ne bari dun mutane su gani shi ba riya saboda haka riya takobi ne mai kai ga wasu tambayoyi biyu an kawo amma ina da kamar lokaci ba zai ba mu dama me hukunci wanda yake yin zina kuma yana ganin dukiyarsa tana ta yin bunƙasa mana tana ƙaruwa wannan ta lalace Allah ta'ala ya masa menene hukuncin wanda ya taɓa zuwa wajen boka sau ɗaya sai daga baya ya yi da na shi idan ya yi tuba shi Allah zai masa gafara kwarai da gaske kuwa ai ba abin da ake so ga wanda ya laifi irin zuwa wurin boka kamar ya gane sai kuma ya tuba Allah ta'ala ce tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna Allah shi ce mu tuba kuma tun da yace mu tuba to yana so ya amsa tuba Allah ka tuba gare mu Allah ka gafara a gare mu Allah ka fasiri mu duniya da lahira Allah ka ni'imtar da mu da wasa. Allah ka sauka mana da ni'imar wansa Allah ka sauke mana wannan zafi ka sauke mana azumi ka sauke mana tarawih karban mana ibada da muke a cikin wannan wata ai mana ai marayu mu albarka ka sa mu cikin da kake gafarta ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الله